sauraro assalamu alaikum hawa kabir ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin shirinmu na dandalin fasahar fina-finai daga nan sashen hausa na radio france international kuma shirin shirinmu na yau zai tattauna hadarorin da 'yan fim ke fuskanta a yayin shirin fim wanda yawancin masu kallo ba su sani ba kamar yadda a kwanan nan labari ya bazu a kai har ma wasu daga cikin 'yan kallon ke mamakin me zai kawo hadari a cikin harkar fina-finai sai dai kuma matsalar fim ba ta tsaya ga hadarorin wajen shirya fina-finai kawai ba har ma da matsalar cikin gida da ke tsakanin su na rashin karfafawa wani wajen ganin ya miƙe kamar yadda za ku ji kuma tare da ni a yau akwai mai jarumai da abokin aikinsa to bismillah sunana wais abubakar ni producer ne a harkar film industry ta arewacin nigeria za mu iya sanin fina-finan da kai producing ya akwai da yawa na ni na yi ibro motsatsu na yi wani fim da ake ce mashi baya wanda daga baya muka sai da gbn communication muka mai da shi series aka mai shi ne ake ce mashi sarauta a rayuwa ana nuna shi a dstv ni ne na yi producing din shi mun zo mun yi producing din jaruman zazzau ni ne na yi producing din album din shalile na farko farko da dai sauransu akwai da yawa gaskiya akwai wanda muka yanzu haka bai fita ba a razi yana na shi ma mun riga mun gama yin shi a matsayinka na producer na san ba za a rasa wasu kamar kwana da ji kuna ta magana hadarorin da kuke fuskanta wajen shirya fina-finai kamar waɗannan hadarori kenan eto eh ai kin san kowane irin aiki akwai hatsarin da yake tare da shi musamman a harka fim harka ce wadda wanda yake waje yake kallon fim ba zai iya sanin wani irin kalubale yake ciki ba musamman idan aka kalli shi producer wanda shi ne yake iya zuwa ya fito da kuɗi ya casting artist sun da dai kan story a gama story a zo a yi casting a gama casting a fita aiki so za ka ga abubuwan gaskiya akwai kalubale da yawa daga cikin kalubalen da muke fuskanta shine za mu iya tashi yanzu mu tafi aiki dare na iya kama mu kuma kila aikin yana bukatar daren kuma ba a cikin gari ba ba zan manta ba lokacin da muke shooting din a razi eh, part 2 akwai artist dinmu saratu rimbish a ah, ta taka ƙayoyi wanda daga cikin abubuwan da ya sa har na ji tausayinta da ƙayoyi da wasu abubuwa ƙwari da suka ringa cizanta muna can dajin karau-karau can da nisa kuma muna kai karfe ɗaya karfe biyu a cikin wannan dajin wanda babu kowa daga allah sai mu akwai ran da yan kasuwan galadi mawa sun taso da suka ga muna shutin ma an dauka yan fashi da makami ne sai aka juya da gudu so kaga daga cikin dai kalubale a takaice wannan na daga cikin irin kalubalen da yan fim suke fuskanta wanda kuma a karshe sai ga idan aka gama fim din masu kallo kowa da irin abin da zai ce wani ya yaba wani kuma ya zaga kuma ba san wani irin faɗi tashi aka yi kafin a haɗa din ba so wannan dai a takaice shine kalubale din da muke ganin akwai kaɗan daga ciki dama ai duk abin da za a yi a duniya duniya akwai kalubale kawai da na ji dai wani daga cikin yana magana akan ai sun kan fuskanci haɗarori sai na ɗauka ko wani ko da ke <laughs> taka kaya ma haɗari ne ko eh hatsari ne akwai ba taka kaya kaɗai ba ne akwai lokacin da muna shutin ɗin jaruman zazzau ba zan manta ba gaskiya abin ya ba mu tsoro a dutsen kufai na idan muka tashi janareto muka je muka fara aiki sai a zo a kashe janareton idan muka tasa sai a zo a kashe a ƙarshe dai muka yi gane cewar kamar jinu ne suke zuwa ba sa so mai aiki a wurin da shauransu akwai randa kuma muna yin aikin a shi aikin arazi ne ko wanda muka yi na farko akwai atrix dinmu da ya yanke jiki ya faɗi kai tsaye ma ana tunanin kamar ya mutu aka tsorata aka taho shi ma muna tunanin aljanu ne suka taba shi a wurin akwai kalubale da yawa wa'anda gaskiya idan sai in ana aikin ma wasu za su dinga bijirowa suna da yawa akwai hatsari a cikin wannan harkan sai dai kuma da abin da za ka yi ba fim kaɗai ba akwai kalubale da za ka iya fuskanta a cikin shi so ina ganin dai idan aka ce za a tsaya a yi ta lissafo kalubalen irin wa'anda ka gani to program ɗin gaba ɗaya kila ya ƙare akan faɗan ƙalubalen ba za a ce ko. Da ruman cikin yanzu dai fim ɗin da yake kan ko kuma in ci kuke kan yi shine jaruman zazzau bari mu gai mu ji ta bakin shi mai jaruman ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu masu sauraro ina muku fatan alkhairi maza da mata sunana muhammadu buhari adamu wanda aka fi sani da alhaji buhari mai jaruman zazzau to a takaice dai ni ne ne waƙoƙin jaruman garin zazzau kuma insha allahu yanzu kwanan nan ba da daɗewa ba na maimaita waƙoƙi na bolunto tiri kuma insha allahu ina kan aikin ina sa ran nan ba da daɗewa ba insha allahu za mu fitar da waɗannan album part 2 and 3 insha allahu to da yake muna magana ne akan haɗarorin da ake fuskanta wajen haɗa fim akwai wasu da kaɗan fuskanta ganin cewa yanzu ne kake wannan shirye-shiryen eh akwai haɗarori da dama tunda tun a lokacin da zaka tashi ka kirkira abin ma misali ka kama hanya zuwa wurin misali kamar ni da nake zuwa kano in je in yi waƙoƙin wani lokaci a hanya na kan ganin wasu abubuwa na fargaba azanne da sauransu duka dai na yi sacrificing cewa na sa ran zan yi wannan abu har in yi waƙoƙin nan ma wurin shi kanshi aikin waƙoƙin ma a samu matsalar kwamfuta wannan a yi aikin ma ya goge ka canza sannan ka dawo ka zo kan shutin shi ma matsaloli iri daban-daban kamar yadda shi wais abokina wanda muke tare kamar yadda ya faɗe cewan lokacin da muka je shutin ɗin jaruman zazzau hakikanin gaskiya wannan abu yana ɗaya daga cikin abin da ba zan taɓa mantawa da shi ba saboda mun fuskanci tsamiyoyi ne a wurin da duwatsu su kansu artist ɗin da muka je akwai waɗanda suka ce ba za su shiga wurin nan ba kasancewa suna ganin suna da irin jinnu haka muka ce insha Allahu babu matsala za mu yi addu'a muka yi addu'a muka fara aiki a takaice dai kamar yadda ya bada wannan bayani na janareto idan muka tada shi a saman dutse sai ya ki tashi sai mun sauko ƙasa sai mu da shi sai ya tashi sai mu koma saman dutsen nan inda muke so mu yi abin nan idan muka tada wannan janareto sai ya ki tashi ni sai ga kamar komai na duniya akwai sauki akwai kuma tsanani kamar wannan zamana cewa kamar kun tsananta a kanku ne dole ne sai kun yi a dutsen ku fa na babu wani gurin eto eh dalili shine kin san kowanne eh, yanayin aiki a wani background da kake ganin shi darakta zai ce eh, in aka yi a wannan yanayi zai fi kyau so shi yasa a lokacin muka so mu yi a wannan waje to amma da abin ya faskara ai dole muka sauwaka ma kanmu muka zo kasan inda janareton yake tashi a nan ne muka gudanar da wannan shooting kasance dole sai kun yi eh dole sai mun yi kuma muna cikin yin din ina jin akalla ya kai 'yan mata uku wanda iskukansu ya tashi take Allah da ikon shi muka yi kokarin muka yi musu addu'o'i da sauransu dai aka samu sauki har muka samu dai muka kammala cikin ikon ubangiji To ya wani hanyoyi kuke bi ku sanar da ɗan kallo ga irin matsalolin da kuka fuskanta wajen shirya fim? To, kaman wani lokaci mukan yi wani hikima mukan ce di making haka idan an gama fim a ƙarshe sai mu ɗan sa irin wahalhalun da muka sha faɗi tashin duk da aka samu dangane da mutane su dinga fahimtar irin wahalolin fa da ake don ba wanda yake sauƙin al'amari wanda kawai za a gama fim ya miƙe a falon shi kawai ya kunna fanka ko ac ya zauna ya kalla cikin awa ɗaya ko da rabi ya gama isar da saƙon shi so kin ga mu kuwa kamar sin ɗaya ma akan samu awa ɗaya ana fama da sin ɗaya so kaga kai a cikin awa ɗaya nan ma ka gama da kallon fim yawwa to shi yasa muke nuna irin wahalhalun da ake sha misali kaman waka kafin kai composing soundtrack ma ka hau kai boysin ka tace a cire waka ɗaya ma sai ka samu ayoyi kaman biyar a kanta amma wadda bai wuce cikin minti hudu kai mai saurare ka ji ka gama ba shi batunki yar uwa jaruma barkanmu da safiya da lai tafiya mai armashi wataran sai an yi waiwaya idan ta kamar wani sammako wasu so sun kwana hanya mai tsara ne ta tuwa kula da kyau kada bakin ya kwade shige mu tafi gida mun amince za mu yi aure sahibin zanzo Malam Uwais um, zan so ka dan akwai wasu um, maganganun da suke dan yawo a gari cewa ai jaruman ma an hana ku fito da shi ne ko an hana ku yi ne ko me yake faruwa ne ban gane ba. ba hana mu aka yi mu fito da shi ba. me yake faruwa? Wata ko kullun da abin da za ka yi akwai wa'anda za su zo za ka ga kamar suna so su taimake ka abin su a zuciyarsu suna fitowa da fuska na su taimake ka amma a baɗinin zuciyar nasu za ka gaba taimakon ka za su yi ba suna so su yi wani abin da in ka faɗa ciki to maybe su dama burin su kar ka yi nasara duk ɗan adam da ke yin wani abu a rayuwa akwai ƙalubale irin wannan da yake tare da shi kuma dama ita rayuwar da haka ne take ci gaba za ka ga wani yana so ka yi ya kyau wani kuma yana so ka yi felin ma'ana yana so ka ki yin nasara so irin wannan kamar yadda ka ba da labarin nan yadda ka magana ko mm. sai daga ka bani ne a dunkule ni kuma abin da na fahimta shine kamar yadda ake yawan cewa ba haɗin kaya industry gaskiya ne ko eh gaskiyar magana babu because uh, babu mutane su yi haƙuri da na ce babu ɗin kai tsaye babu domin inda ya kamata a taimake ka domin ka tashi ka je ka yi abin da ya kamata sai ka ga wasu kokari suke su dan kwafar da kai mm, idan ka ce a taimake ka iku iku kenan eh imu mu yan fim imu mu yan fim ba zan manta ba lokacin da nazo zan yi mu mubaya'a Buhari sheda ne a a tarihin Zaria ban cika baki ba amma ba a samu producer wanda ya biya 'yan wasa haƙƙin su kamar yadda na biya su ba lokacin da zan yi fim din mu baya a na zo bayan na gama casting akwai rikadawa akwai tahir fage akwai hadiza sima akwai da yawan dai atrix yan zariya su dan dole duk wani wanda yake harkar fim a zariya mafi yawa inda ya yi suna mun yi casting din shi kuma babu ruwanmu da wai kana tare da mu abin da muka biya dan kano ya mana aiki shi za mu biya ka fasin idan sin ɗinka goma dubu ashirin za mu sa maka a envelope ka zo kai mana sin goma za mu biya kafin kai ba korafi abinci kuma ba mu tsaya dafa abinci kamar yadda yan fim suke yi ba mun ina ganin mu ne farkon wa'anda suka fara ɗaukar restaurant haya mun yi iya ƙoƙarinmu wurin mu ga mun kyautata ma 'yan wasa domin su ɗauki sana'an nan da mahimmanci kuma su ci amfaninta amma a ƙarshe sai muka ji ƙorafe-ƙorafe suna ta tasowa a lokacin har sai da ya kai wannan fim na baya a ya sa mun samu saɓani da mutane da dama a fim industry na zaria ta kusa in ce wannan kamar kun ga da haka ne 'yan fim industry ma gaba ɗaya in dai aka yi fim sai an tashi da ƙorafi haka ne mm, ana iya ayi ba a tashi ba gaskiyar magana namu na ya fi zama da matsala. Amma Buhari a matsayinka na wanda ka daɗe a wannan sana'a kai suna kuma ba yau aka fara ba haka ne? To me kake ganin hanyar da ya kamata a bidan a magance wannan rashin haɗin kai naku na film industry? So ni a gani na shine duk wanda ya tashi ya ce zai yi so a haɗa kai kuma a haɗa kai domin Allah ya zama ba wani tsegwami duk in aka ga mutum ya kuskure sai a ce to wani wuri kaza ya kamata a yi kaza ne ya zama in aka maka gyara a matsayinka na mai hankali za ka fahimci eh lallai wannan gaskiya ne kuma za ka ƙara jin daɗi za ka ƙara ƙaunar ɗan uwanka tunda ya zo ya gaya maka gaskiya amma sai ka ji ya koma gefe yana maganganu to ranka zai ɓaci musamman kuma mu muna ganin muna yin wannan abu ne na ci gaban mu baki daya tunda in aka ce zazzau ya shafi da wanda ya yi fim ɗin da wanda bai ba in dai dan fim ne ya shafi ci gaban shi ko ba haka bane a gaskiyan magana dama ni ina yi ne don ci gaban zazzau ɗin? so shi yasa ni wannan korafe korafen ma da na ji sai ya ƙara min ƙarfin gwiwa ma na yin abin insha Allahu kuma ba zan fasa ba in na gama wani zan yi in na gama wani zan dora sha Allah wa yanzu a halin da nake ji a zuciyata sha Allah to amma akwai kuma ni ma ka a ce ina korafin hmm. akwai sunayen da mu muka sani a lokacin da aka kira jaruman zazzau yanzu na ga sunayen sun canza ko akwai dalili eh akwai dalili dalili kwa shine in aka ce jaruman zazzo ya kunshi jarumai da yawa so idan aka ce jaruman zazzo waɗanda aka kira kuma yanzu a ce a maimaita su so ya zama kenan su kaɗai ne jaruman to tunda ya kasance jaruman nan da yawa to sai a ji sunan wasu kuma ya ga kuma an haska wasu ne a sikirin ba wai na da ba so shine ci gaba ita na da me yasa bisu na daɗin suna nan amma kin san girma ya zo akwai wanda suka taso muna ganin cewa insha Allah kamar yadda waɗancan suka taka rawa su ma waɗannan muna sa ran za su taka irin nasu ko su wuce su na san ba za ka rasa wani jan hankali da za ka yi ma mutanen ku na farko sannan je ga yan kallo masoyan ku to da farko jan hankalin da zan yi shine mutanen mu ina so mu rika zama kamar tsintsiya madaurin ki ɗaya mu haɗa kanmu domin ci gaban wannan masana'anta ta fim industry kuma ba zariya kaɗai ba a duk inda ɗan fim yake a ƙasar hausa to ya zama cewar in ya ga ɗan uwan shi ɗan fim kamar ya ga ɗan uwan shi na jini ne domin mun ɗauki wannan abun a matsayin wata masana'anta ce wadda dole sai da wa'anda za su iya ƙarfafa ta sannan za ta iya ci gaba to idan muka zama muna tarwatsewa wannan yana ma wannan hasada ko kuma kowa yana ganin kowa da wani irin makalla mahanga ta ta rishin kyautatawa to za a waye gari kila masana'antar gaba ɗaya ta rushe to mu kuma Allah ya kyauta ba haka muke fata ba domin kullum abin da muke fuskanta na kalubale shine ana ma yan fim wani kallo to ya kamata su yi kokari su canza kallon da mutane suke masu daga mara kyau su zama suna yin abin da za a yabe su mai kyau so ina jan hankalin yan kallon mu kuma da Allah idan aka ga mun yi kuskure a wasu wurare a kira mu kai tsaye duk inda muka yi fim ko wani abu muna sa nambobin wayan mu domin a kira mu a bamu shawara ko a kira mu a ƙara mana ƙarfin gwiwa akan abin da muka yi mai kyau ba zai yi 100% a ce muna yin mai kyau ba ba kuma zai yi 100% a ce muna yin mara kyau ba dole dan adam mai kuskure ne akwai inda zai yi mara kyau akwai kuma inda zai yi mai kyau to muna buƙatar gyara muna kuma buƙatar haɗin kan kowa da kowa da fatan Allah ya karfafa gwiwar mu gabaki daya to ma dalla da fatan kun ji daɗin kasancewa da mu a cikin wannan shiri namu na dandalin fasahar fina-finai kuma a madadin sashen hausa na radio france international ni hawa kabir da na shirya na gabatar ke muku fatan alheri.